barkanmu da maraicen yau alhamis 23 ga watan ramadan a hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1434 wanda ya daidai da ɗaya ga watan august hijiran miladiya 2013 muna wannan masallaci na abu huraira wanda ke birnin sokoto inda muke gudanar da tafsirin alkur'an mai girma muna a cikin suratul anfal kuma mun aje a aya ta goma sha bakwai eh, sha takwas ko? Eh, sha shidda za mu tashi aya ta goma sha bakwai ah, bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم طيب. jiya mun fara bayani game da yakin badar da kuma abubuwan da suka haddasa a cikin wannan yaki na badar kuma mun faɗi irin nasarar da allah ya ba muminai kuma da watsewar da allah ya wa kafirai a mashirkan abin na shawa to bayan wannan watsewar kahin wannan ya haɗu mun san mun karanta ga aya cewa a wannan lokaci sadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya shawarci sahabbansa akan wasa jama'a biyu waɗanda Allah mai alkawalin cewa ya ba shi guda don ya yaƙe ta to mahi yawan mutane sun so a ba su wadda ba wahala a ciki amma Allah zaɓen musu wadda an mai wahalar kuma abin nan wannan shi ya zama sanadin ɗaukar musulunci to nan kamar musulmi na alfahari ko kuma jama'a na alfaharin cewa sun samu nasara suna murna to sai Allah ya gwada musu cewa wannan nasara da ya ba su wato ba tasu ba ce ba kokarin su bane ba karfin su bane abu ne daga Allah kamar wanda ya faɗa a da ta gabata ya ce wa man nasaru illa min indillah nasarar nan ba ta zamo ba sai daga wajen hannun Allah Allah shi ya ba ku nasara karfin ku da mala'ikun da aka daɗe ku da su duka ba su iya kawo muku nasara idan Allah bai ba ku ba Allah ya ce falam takatuluhum wato ba ku kashe su ba ku yaƙe su ba kun ka samu nasara da karfin ku ko da iyawarku walakin Allah talahum sai dai Allah shi ya kashe su wato ma'ana kenan ku bar yin murna da abin nan ganin wato kuna yan kaɗan na korin jaye jama'a masu yawa duk da zama suna da makamai ku ba ku da wannan ba shi ne abin alfahari ba abin da alfahari kam ku yarda da cewa Allah shi ne ya ba ku nasara a su ba don wasu ba ba don wani abu ba kuma wannan mun faɗa a cewa ƙungiyar musulmi gaba ɗayansu duk ɗari uku ne da goma sha uku wato sannan kuma a wannan lokaci suna da doki biyu kawai tare da su sannan raƙumi saba'in wani lokaci ma abin hawar baya isa sai aza mutum biyu akan raƙumi guda ko da biyu to amma su ƙungiyar ƙwarai shawa mun faɗa cewa sun kai mutum dubu wato su dubu ne suka zo kuma suna da doki ɗari tare da su da sulke na yaki kusan guda ɗari shidda da makamai kaga abin nan wannan ga ganin ido wato waɗannan sun ninka waɗannan kusan sau uku ga makamai ga yawa ga komi to sai allah ya nuna wannan ga wannan aya cewa waton ƙarihin makamai ko adadin yawa ba ne nasara ba haƙiƙanin nasara tana ga allah ku da kun kai faɗa da masu yawan kun rinjaye su kuma to ba abin nan ba ku ne kun kai adadu ba da yakin ba allah ne ya ba to haka nan allah shi ya yaƙe su ba ku ba wa ma ramaita kuma kai baka yi jifa ba wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baka yi jifa ba ko kuma duk wanda ke cikin wannan rundunar yakin bai yi halbi ba wato har ya samu kafiri wa ma ramaita baka yi jifa ba izra ramaita lokacin da ka yi jifa ka samu kafiri ya mutu walakin Allah rama a Allah shi yi jihar wato hakikanin abin ga hannun Allah yake malamai sun yi ta bayani game da wannan jumla wa ma ramaita izra ramaita walakin Allah rama me ake nufi da wannan wasu ma na ganin wannan kisar ta jihar annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin hunain ne amma wannan siyakin aya yana nunawar ba haka nan bane domin yana maganar yakin badar ne lalle wannan jiha ga yakin badar ta faru to menene irin wannan jihar menene jihar ke abin nan ta take nuhi wasu na cewa abin da an ma'ana wannan jiha shine annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da wannan yaki aka fara shi kuma ya ga halin da mutane suke a cikinsa sai ya jimka ƙasa ga hannunsa ta rairai ya watsa a cikin gayyaka kafirai ba wani kahiri a cikin wannan rundunar ta mutum dubu face sai da wannan ƙasar ta fada cikin idanunsa da kunnuwansa da hancinsa kuma ta cika masa ido ta cika masa kunnuwa ta cika masa hanci sai zan ya shagala wajen goge ƙasa a idanunsa ya fidda ita a cikin hancinsa da wannan sai Allah ba musulmi zaman su yan kaɗan suka yi ta kisan kafin rai suka samu nasara kuma Allah ya rizbe su da abin nan da wannan taimakon wasu na cewa nan kuma wa ma ramaita wato baka je tsoro a cikin zukatan rai ba domin a wannan yakin Allah ya je tsoro a cikin zukatansu da firgita ya zama sanadin karewa su to wannan tsoron da ka jefa ba abin nan ya samu zukatan rai ba kai ka jefa shi ba Allah ya jefa shi sai ma shi ma wannan fasarat ba ta dace da siyakin aya sosai ba don an faɗi magana tsoro a cikin ayan nan gaba to wasu cewa kuma a wannan aya abinda an ma'anarta wa ma ramaita bi quwwatika baka yi jifa ba ko baka yi halbi ba da ƙarhinka ka samu kafiri ka kashe shi walakin naka bi quwwatin la sai da ƙarhin Allah domin abin nan lokacin da zaka bugu to Allah zai ƙara ma bugunka ƙarhi da nauyin abin nan da abin nan ya yi tasiri ga wanda yake ba musulmi ba ya mutu wannan ƙarhin da Allah ya ka samu na Allah ne ba naka ne shi amma annabi ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama akwai riwaya daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ko radiyallahu ta'ala anhu ma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci Ali ibn Abi Talib a wannan lokaci ka hashe wannan jiha yace ya jimko mai ƙasa ya kawo mishi wato aliyu shi ɗebo ƙasar da an ka manzo allah ya watsa abin a cikin kafirai a bisa ga wannan rawaya ta abdullahi ibn abbas radiyallahu an wasu kuma na cewa a'a manzo allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci kibiya ce ya amsa ta wani daga cikinsu ya sanya ya halbi wani kafiri wanda ake kira ubay ibn khalaf kuma har wannan kibiyar ta shiga cikin jiki ne ta kare mashi a wazu ya fadi ya mutu akwai wannan rawaya illa da ibnu kasir na ganin wannan rawayar mai rauni ce cewa da abin nan da kibiya aka yi halbi to ala ayya halin da inda ƙasa aka yi jifa inda kibiya aka yi jifa inda takobi inda dutse ko menene dai to Allah tabbatar da cewa bugun ku ko jifa ku ba a ta kashe ran ba Allah ne hakikatan ya kashe su don wannan ya ƙara muna ko ya ƙara ma muminai ƙarfin gwiwa cewa ko yaushe kada su santake ga yawansu kada su ke ga makaman da suka tara wannan ba shine fada ba ba shine yaƙi ba wato nasara tana wurin Allah kuma wannan yana tasiri ga rayuwar mu ta yanzu ka dibi irin yawan mu da ke kasan nan ma an kai nazari kaga yawan musulmi mun hebu abin nan mu ne al'umma masu yawa a wannan ƙasar amma yawan kamar bai amfane mu ba an danne mu mu ne baya ga sana'a mu ne baya ga tara makamai mu ne baya ga komi da ka a kaga ba yawan ba ba yawa a abin takama ba a abin kwarai ga yawa. in gane wannan ko to Allah ya ce wa ma ramaita ba ka yi jiha ba mai ta lokacin da ka yi jiha walakin nan laharama sai dai Allah shi ya jiha har wannan jiha ta yi tasiri ga kafirai suka mutu Allah ce kuma ya yi haka nan waliyu biliyar mumini don ya jaribu muminai min da wannan jiha ta ka an hasanan wato jaraba wadda an mai kyawu nan an ka ce bala'an hasanan albala kalma ce mai ma'ana biyu ana amfani da ita ga abin da alkhairi ko ga sharri duka watan kamar Allah ke cewa ga wata aya wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at sai mun ka jarabe su da abubuwa masu kyawu kuma da abin nan mummuna abubuwa to abin da an ma'ana a nan da Allah ya ce ya jarabe muminai da abin da yake mai kyawu wato shine Allah ya jarabe su da ba su ni'ima da ba su nasara ga yakin badar sun ka samu nasara kuma sun ka samu ganimomi wannan jarabawa ce Allah ya musu amma kuma jarabawa da mai faranta rayuwa ba a jarabe su da rizbewa ba ka su zan sama gare su Allah ya ce inna Allah sami'un alim haƙiƙa Allah mai ji ne kuma mai gani ne abin da kuka aikatawa zalikum wannan jarabawa da Allah ya yi muku wato mai kyawu da kashewar kafirai ko kuma da jiha ko kuma da baku ganima don ku san wa annan laha muhinu kaidil kafirin ko yaushe Allah yana raunar nasuwa ka'idar kafirin makircin kafirai matuƙar dai kun kai imani kun ka tsaya inda an ka ajiye ku to ko yaushe kafirai sun ka shirya muku dabara Allah zai warware ko sun haƙulla muku Allah zai bayyana ta ku gane don haka nan ku dai ku yi imani to ci gaba ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين to Allah ya أبدا منك wannan abu da mun wato ku samu nasara bisa ga makiyanku wa annan laha don ku san allah cewa maɗaukakin sarki muhin wato mai walwale kai da kafiri na makircin kafirai ko yaushe wato matukar je kun ka tsaya kun ka zan ne na kwarai to allah zai taimake ku ya zan ko washe makiyanku sun kashe da dabara allah zai walwale ta gare ku wato ya na ta haku gane to malamai na faɗa a cikin tafasirin nasu cewa a wannan ayar za mu karanta wato ubangiji yana magana ne da waɗanda an mashirikan da suka zo yakin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bayan sun zauna a badar kafin yakin ya faru a cikinsu abu jahal wanda ke shine shugaban wannan runduna ta yaƙi to ya yi addu'a a wannan lokaci ya ce allahumma ayyuna kana a kaɗa rahim wa a tanan da ma la yu'rafu fa'ahinu wato ya ubangiji allah yana roƙonka da mu da muhammad duk wanda ya zan a cikinmu wato shi an mai kacewar zumunta ya zo da abin da ba a sani ba ya kawo sabon addini wanda ba mu sani ba to Allah ka walakanta shi to sai Allah karbi addu'ar kuma ya walakanta Abu Jahal to shi nan Allah ya bai da jawabi ya ce in tastabtihu idan kun nemi taimako kun ka nemi nasara wato a baku nasara ko mushrikai to faqad ja'akumul fatahu to wannan nasara ko ta zo ga ta nan an taimaki muhammad sallallahu alaihi wasallama domin kun ce allah taimaki wanda a bisa gaskiya to gashin an taimaka eh, wato an taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama bisa gare ku don haka nan ya nuna muku cewa hanya ku ta kafirci hanya ce ta bata hanya annan ta muhammad ko da ku ganin ta karkatatta to ita ce hanya ta kwarai da kun bi ta da kun tsira don haka nan kamar an yi musu gargaɗin cewa su dawo su bi hanyar nan da muhammad ya zo da ita sallallahu alaihi wasallama Allah ce fa'inin taho idan sun ka abin nan sun ka tuba waton an makuntum alaihi bisa ga abin da suke a kansa na kahirci da wuce iyaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa huwa khairul lakum to ya zama alkhairi gare ku idan kuka tuba daga kahirci kun kai wa annabi to ya zama alkhairi gare ku amma idan ba ku bari ba Allah ya ce fa in ta'udu idan sun ka komo ga kahircin su na'ud mu ma za mu koma musu irin wannan azabar don haka in kafirai suna taɓawar muminai allah ya ba su nasara suka rinjaye su to abin da ya zama alkhairi gare su su dawo cikin musulunci a tafi tare da su matuƙa sun hukuma taɓawa allah zai taimaki muminansa amma da sharaɗi kuma sai kun zan musulmin na ƙwarai kun zan muminai don abin allah ya ce ga wata aya haƙƙun allah yana nasarar muminin waton hakki ne gare mu mun rubuta ma kanmu cewa lalle wajibi ne gare mu taimaki ɗan da an muminai bai ce zai taimake musulmi ba muminai an ka ce don haka zaman ku musulmi kurum ba ya isa sai kun zan muminai kun gane wannan domin akwai bambanci tsakanin musulmi da mumini musulmi kawai kai ka yarda musulmin ne ka shiga cikin lemar ta musulunci amma musuluncin bai hana ma aikata abubuwan da an ka hane ka ba kai ne karya kai ne yaudara kai ne sata kai ne boce karya kai ne abin nan duk abin da an ka sani na sharri kana yi to haka baka zan mumini ba babu abin nan wajabcin Allah zai taimake ka amma ka zan mumin ne ka tsaya inda Allah ya aje ka kada ka wuce ka aikata abin da ya hore ka gurgudon hali ka nisanci abin da ya hane ka gurgudon karfin ka idan ka haka nan Allah zai taimake ka koyaushe Allah ya ce walan tugniya ankum rai, ku kafirai mushrikai duk taron yawan da kunka tara na jama'a ku zo ku yaki annabi sallallahu alaihi wasallama bai hwanar da ku an komi ba ko kuma kun fi a fi'atukum yawan taron jama'a ku baya amfanin ku da komi walau kasurat ko da kun yawa ko da kun taru wato duk yadda kafirai suka taru duniya to ba su irin jihar musulmi ko sun yi taron dangi to ba su irin jihar musulmi gaba daya domin wannan allah ya yi alkawalin bayyanar da musulunci ko ina sai ya kai don haka nan ko da an rinjaye musulmi a wannan nahiya za a gaston su ma sun rinjaye wata nahiya amma dai a rinjaye su gaba ɗai to wannan ba shi yiwa allah ya yi wannan alkawalin cewa musulunci zai zana bisa kawahunsa har tashin alkiyama Allah ya ce lanta guni an kun fi a tukun taron ku na jama'ar ku bai muku amfani ba kuma ba zai yi muku ba walau kasurat ko da ku sun yawa in uh, Allahu ma'al mu'minin in wa inna Allaha ma'al mu'minin ku sani Allah yana tare da mu'minai ko yaushe wato yana taimakon mu'minai yana taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wannan ya nuna kenan sharadin a taimake ku ku tsaya ku bi Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai ne idan kuka yi wannan to za a taimake ku amma idan kuka kauce kuka bar annabi sallallahu alaihi wasallama to ba za a taimake ku ba kuma ba ku da alƙawalin Allah na zai taimake ku to waɗannan ayoyi da muka karanta tun daga farkon sura zuwa nan a takaice sun bayyana muna ko sun suranta muna wato yadda yaƙin badar ya faru kuma da abubuwan su da na ciki a takaice da nasarar da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma wannan nasarar tana na hakoyo yaushe har tashin alƙiyama ba ta gushe ba matukar kun ka tsaya wadda an ka aje ku to Allah zai taimake ku amma matukar ba ku tsaya ba to za a danne ku wannan zaɓi yana gare ku ko ku dawo mutanen kirki a taimake ku ko ku zama mutanen manza kuma Allah ya kyale ku to a cikin wannan ya kisa gajera muna iya fahimtar abubuwa guda uku alal akalla na farko muna iya fahimtar nasara tana daga Allah yawa da tara makamai da iya dubarar yaƙi ba shine ke sanya a samu nasara ba to amma kuma wannan baya nuna wani cewa musulmi su bar tattalin sababi na kare kansu dalili kuwa a wata aya Allah ya nuna mana wannan arara. inda yake cewa maskaɗa lahum mastada'atum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna lahu aduwallahi wa duwaku. wato ku yi tattali ku musulmi kada ku zamna haka nan sake wajibi ne ku yi tattali mastada'atum gurgudun ƙarfin ku min kowatin na ƙarfi ƙarfi nan ya haɗa ƙarfin soja ƙarfin jiki sannan ya haɗa ƙarfin makamai wato wajibi ne ku samu waɗanda ke iya yaƙi wanda za a tare su zan sojoji waɗanda a samari masu majiya ƙarfi sannan kuma ku yi tattalin makaman nan wajibi ne kowane lokaci ki zan kuna da makaman ku aje isassu ko da za a yi muku abuke to kuna abin nan shiri kada ku bari sai an abko muku sannan za ku tashi zuwa bi wanda zai zai faɗa kaga za a doke ku abin nan banza amma yanzu kuna da sojojin ku isassu kuna da makaman ku isassu shi amma ana uiddu lahum mastadatun min quwwatin um, ko gami kuma eh, min ribadil khayl da kuma abin nan eh, eh, turkewar dawaki yanzu kuna da dawakin da ke kuke hawa wato abubuwan hawa a wajen yaki a wannan lokaci sai mu ce kenan kuna da makamai kuma kuna da motoci kuna da igwa kuna da wane ne duka to wannan yanzu yana yi wa a ce ɗaiɗaya kuma mu sai ma'aji ba shi wa domin gwamnati ba ta yarda a ce masala masallacin nan mu tara kuɗi mu sai abin nan mu ɗunka ma 'yan makarantar mu tuhahin soja mu sai bindigogi mu ba su mu sai igwa mu aje yana wa wannan ba shi wa to ya za mu yi kenan abin da za mu yi mu shiga cikin aikin nan na soja wajibi ne shi zan musulmi na cikin dukkan ayyukan da yake suna amfani ga musulmi a wajen yaƙi soja kuna ciki 'yan sanda kuna ciki abin nan security kuna ciki wane ne kuna ciki domin in kuna ciki ko da ba ku taimaka an ka yaƙin ba to za a ji tsoron yin wani abu in kuna nan wato e, e, da za ta dan rage ɓannar da za a musulmi za ta rage don haka nan wajibi ne zan dukkan waɗannan abubuwa musulmi na ciki kada ku zamna ba ku aikin soja ba ku aikin ɗan sanda ba ku aikin wane ne ku ce wannan ya saba ma shari'a bai bisa ga tsari eh bai bisa ga tsari amma kuma wajibi ne ku yi don kare kanku eh, idan cuta ta zan waton ta game ƙasa ko kuma ta game al'umma ya zan cuta ba a iya fita daga cikinta duka to wajibi ne mu shiga gwargwadon hali abin da ke iya gyaruwa a gyara wanda bai iya gyaruwa a bar shi Allah ya san niyyar to sannan wannan kissa da muka yi ta yakin badar tana nuna mana cewa a nan ne farkon inda Allah ya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya gaskiya ta bayyana ga annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa ƙarya kuma ta bayyana ga abu jahal da mabiyansa kuma tun daga wannan lokaci ne Allah ya zan koyo shi yana rarrabewa gaskiya da ƙarya ana ganewa wato wannan yaƙi na badar shi ne farkon ɗaukakar musulunci don haka ma wasu ke kiran wannan yaƙi gazwatul furqan wato inda aka rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya gaskiya ta bayyana ƙarya ta bayyana daban sannan wannan yakin a cikinsa akwai aƙidar alwala wal bara domin waɗannan suka kawo mai annabi sallallahu alaihi wasallama yaƙi a madina don su yaƙe shi da waɗanda sahabban annabi da suka kare annabi da addinin da ya zo da shi a cikin waɗannan kafiran shawa. wani za ka gan shi yana da uba a ciki yana da dan uwa a ciki yana da ƙani a ciki yana da wani a ciki amma bai hana yaƙe shi ba domin soyayya ta musulunci ta yi soyayya ta jini don haka za mu ga a wannan yaƙin da aka yi da yawa wasu sun gama da 'ya'yansu a wajen yaƙi sun gama da 'yan uwansu a wajen yaƙi masalan abubakar siddiq radiyallahu ta'ala an a wannan yaƙi ya zama yana cikin sahun musulmi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗansa abdurrahman yana sahun mushrikai a wannan lokaci bai musulunta ba kuma abubakar ya yi ta ƙoƙari ya same shi ya sare amma sai ya ɓoye bayan ya musulunta ma yakan faɗa mai wannan ya ce ina ganin kana abin nan kana bi ka cin mini ina ƙara ɓoye ya ce ka kurda na cin masa nan da na sare ka ɗansa na cikinsa to wannan shine abin nan wala'a ta musulunci ta haita jini don haka nan duk wanda abin nan ya yana da uwa ko ƙane ko wani masoyi ko wane ne in ba musulmi ba ne to haramun ne ya bashi wala'arsa gaba ɗaya barranta da kahirci wajibi ne amma bai hana a zamna ga irin mu'amala ta duniya a yi kasuwanci tare ko a yi zamnan makaranta tare ko a wani tare amma abin da duk zai raba ka da addininka to haramun ne ka a ga duk wanda ya zo da shi in dan uwanka ne in ba dan uwanka bane wannan kuma akwai wani sahabi Mus'ab ibn Umair wannan sahabi ne mashahur shi ma wanda yake yakin Badar shi an rike da tuta ta Annabi sallallahu alaihi wasallama ta wannan yakin amma gashi a cikin sahun sahabbai tare da manzon Allah ga dan uwansa Abu Aziz shi kuma a cikin sahun mushrikai yana kallo aka kama shi yana bawa aka sanya shi a hannun wani mutumin ansar har ya nemi ya taimake shi ya ce yi ba dan uwana kake ba wannan shine dan uwana wanda ya kama ka har ya ce yanzu aka faɗi wannan kalma yana dan uwanka na jini ya ce ai musul wannan musulunci ya raba wannan zumuntar in kana son ka zan dan uwana mu cikin musulunci ya tare da kai wannan shine wala'a da bara'a kuma wannan aƙida ce wadda a wajibi ba da sassabci gare ta wajibi ne kowane musulmi ya zan a cikin zuciyarsa akwai son Allah da son manzon Allah fiye da son kowa fiye da son uwa fiye da son uba fiye da son dan uwa fiye da son ƙasa fiye da son tsari fiye da son siyasa fiye da son fati ɗinka fiye da son shehenka ko malaminka wajibi ne wannan amma in ya zan cikin zuciyarka akwai wani tsari wanda ka fi girmamawa fiye da tsarin musulunci to ba mumini bane kai ko akwai wani mutum wanda kake ganin girmansa kamar girman Allah to wannan ba mumini bane kai don haka nan aqidar wala'a da bara'a wajibi ce to waɗannan abubuwa duk yaƙin badar ya tabbatar mana da su don gashi mun gani bayyane sahabban manzo Allah da yawa sun ƙi uwansu saboda abin nan saboda musulunci to ah, ina ne ولا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تقولوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب الذين الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا ولو لتولوا وهم معرضون to to bayan wannan duka ya faru sai ubangiji Allah ya dawo kuma ga muminai wato yana ana musu gargadi Allah ce ya yi ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kun kai imani a adiullaha wa rasulahu kuwa Allah da'a kuwa manzon Allah da'a wannan shi ne muhimmi kuma saboda haka aka halicci mutane gaba daya wato domin ne ibadar kawa Allah da'a kuwa manzon Allah da'a wato ku yi musu da'a ga abinda Allah ya hore ku wala tawallu anhu kada ku juya baya ku mu'minnai daga manzon Allah idan ya hore ku wato idan Allah ya hore ku da abu ko manzo Allah hore ku da abu to ku bi kada ku juya baya ga wannan horon kada ku karkata kada ku abin nan dauke hankalin ku zuwa ga wani abu a'a ku tsaya inda Allah ya aje ku nan wato nan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu adiullaha wa wa wa rasulahu don ya nuna kenan da da'a Allah da'a manzo Allah duk abu guda ne ba bambanci in kawa manzo Allah da'a kawa Allah da'a kamar ga wata aya da Allah ke cewa wa mai yadi ar faqad ada Allah wanda yawa manzon Allah da'a to yawa Allah da'a wato tare suke tahiya ba su rarraba Allah wa rasuluhu ahqqu an yardu Allah da manzo nai shi ya hicincinta a yardar da shi ba a ce an yardu ma ba don abin guda ne baka cewa ka yarda da Allah amma kuma baka bi abin da manzo Allah ya ce to ba ka yarda da ko guda ba ko ka ce kana son manzon Allah kuma kana saba ma umarninsa to baka so ko guda ba baka tare da Allah baka tare da manzon Allah don haka nan biyar Allah shine biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ku tsaya duk inda Allah ya hore ku ko abinda manzon Allah hore ku tsaya gare shi kada ku saba ya zo a hadisi sahih manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga riwayar Bukhari yana cewa kullu ummati yadkhuluna aljanna dukkan al'umma ta gaba daya za su shiga aljanna wato dukkansu illa man'a aba sai wanda ya ki da gangan ya ce ni ba ni son aljanna ban abin nan ba zan shiga ba sahabbai suka ce ya rasulullah wa man ya aba ya manzo Allah wa zai ki akwai wanda za a ce shiga aljanna ya ce ba ya so sai manzo Allah ya ce man ata'ani dakhala aljanna wanda ya min da'a to ya shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda ya saba min to ya ki zaka nan ba hadarin da ya kai ga musulmi ya sa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya umarta mun gane wannan wannan ya zan cikin zukatan mu sosai kuma abin da biya annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ga baki yake ba kuma ba wai mujarradin so bane kace ni ina son manzon Allah ya zan kuma duk ka sun sa a manzon Allah ko kuma ni ina bai da manzon Allah amma kuma duk ka da maganganun ka su sa a manzon Allah to wannan iddi'a'i ne na ƙarya don haka nan sai furcinka na kana son manzo Allah ya daidai da kadi sunnarsa amma ga inda manzo Allah ya daban ka ga inda kai daban to baka son manzo Allah wannan da sisa kuma tana da yawa zaka ga mafi yawan mutane batattu ma sukan ɓoye ƙarƙashin kwaba in cewa su masoyan manzo Allah ne ahbabu rasulullah wato mu masoyan manzo Allah ne amma duk ayyukan su gaba ɗaya sun sa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ina magana kuna son manzo Allah ai son manzon Allah sai ka yi daidai da aikinsa don haka idan ka zo da wani abu na addini ko na ibada sai ka ce ga inda manzon Allah ya ce a yi shi ga inda aka rawaito to idan ya tabbata ga manzon Allah to kai masoyin manzon Allah ne amma idan ka zo da abin da manzon Allah bai umarni ba to kai ba masoyin manzon Allah ba ne shaidan ya roƙe ka kawai da wannan kalma ta so da haka nan manzon Allah gwani hadisi sahihi mashahuru. ya ce man a harsa hi ha za ma laisa min wa huwa raddun wannan hadisi ne mai gaya girma mai tsananin abin nan wato ma'ana amma mahiyar mutane hankalinsu ya fi da gare shi domin a hadasa kagawar wani abu wanda annabi bai yi ba wannan abu ko zanga magana ko ga aiki mun gane wannan kuma maganar nan ko da mai kyawo ce kasar cikin addini manzo Allah bai zo da ita ba to bid'a ce shine shine shine kagawar masalan yanzu kamar ga sallah kowace sallah idan mutum ya sallah ta farilla akwai azkar waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'ummarsa yace bayan ka sallah maka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku wannan ibada ce to idan mutum ya sallama sallah yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya yi ibada abin da ya faɗa ba mai kyau bane ba na ƙware bane ba addini bane to amma na inda ya azashi manzo Allah ya azashi nan to baka da lada aikin banza kai mun gane wannan ko to amma idan ka ce wannan abu ba daidai ba can istirja'i abai da kyau aha ba istirja'i abai da kyau ba amma nan manzo Allah ce a yi shi ba nan manzo Allah ce a yi shi ba to tunda ba nan ya ce a shi ba ko bid'a ce ka yi shi inda manzo Allah ya ce a yi shi amma idan ka yi wani abu a cikin addini wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi shi nan to kai kai addini kuma kai ibada kuma ka samu lada amma kagawa to bid'a ba wai sura abin za ka dibi ba don haka shehu dan wadu a cikin littafin sa ihya'us sunna a magana bid'a yace abin da bid'a wadda a halaka a bata duk abin da cikin addini sawa'an bi surati an bil haqiqa ko ga sura abin yazo ko ga haqiqanin kaga duk bid'a ne Allah baya so don haka sai daidai wa da manzo Allah ya ce kuma sai ka aza shi inda manzo Allah aza shi mun gane wannan yanzu misali kamar a ce eh, abin nan Um, azumi azumi abu ne mai kyawu amma idan ka ce bari in yi azumi na cikin watan sha'abana in huta ka ramadan ya zo ka yi ibada domin manzo Allah bai azumce shi a cikin sha'abana ba a cikin ramadan ya azumce shi mun gane wannan ko kuma ka ce ga layya manzo Allah ya laye da rago ku ba da rago ya laye ba ce tun da nama a ake son a ci don nama nama ne bari in yi laye da jimina ka yi layya ka yi layya saboda bai baka yi layya ba saboda manzo Allah bai yake jimina ba ga layya amma haka in kai yanke ta ba lokacin eh, abin nan layya kace wannan ba komai mun gane wannan to duk ibadar da an ka sama lokaci ko an ka sama kaifiya haramun ne ka kawo wani abu madadin ta ka aza ba wai abin da ka karanta ake bibi ba mun gane wannan don da yawa ake ruduwar mutane a wannan wuri sai a ce salati baya da kyawu ko kuma istighfari a ba istighfari mai kyau ne salati mai kyau ne amma ba ka yi ne da wata sura wadda manzo Allah bai karanta ba idan ka yi wannan surat to ka zan ɗin bida'a ga bida'a sura ga bida'a ɗaukar wani abu kai shi inda ba a ce ba zaka nan Allah baya son komi naka ibada ba ta da kyau ba ta ce ka nan wa manzon Allah da'a ba ga baki yake ba wa manzon Allah da'a ba ga abin nan tumamaye yake ba a yin wanda yace ayi mun gane wannan da kyau eh, don wannan yakan rudu mutane da yawa kaga ma da abin yayi nisa sai ya zama irin waɗannan bid'o'in har suka sa aka mance da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga wani ma wanda ya rika malamin sa ko shehin sa ya higir ma gare shi bisa ga manzon Allah ya hijin magana ta bisa ga manzon Allah kai abin ma har ya wuce wasu shehunne suka ce da su da Allah ma duka dai duk girman Allah shi an nasu in kana son ka ma Allah ya girmama su dai dai in bauta musu kai kamar ka bauta ma Allah wannan ya rubuci cikin littafai da yawa akwai wannan da ke waka yana cewa um, bin nan walim la wa izul abdi izu maliki wa dau min al abdan musawwada wato yana cewa wai girma nai shi da girman Allah duka dai duk abin da darajar Allah da izza ta ita tashi sannan abin nan wa dau yaminul kaun abdan musawwada dukkan kaunu kaunu da mutane da aljannu da mala'iku da tsuntsaye da rana da wata da kowa ce duk bayina ne waɗanda an ka bauta su karkashi na abin mace ne da ubangiji kuma wannan ganin suka abin nan waliyi ne ake gani da waɗannan bidiyo'in su sun ka halaka mutane a wannan ƙasa ta idan ka ce a dawo ga tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi salati abbaya da kyawu ko ko Abba abbaya da kyawu ko kuma hailala abbata da kyawu ba duk suna da kyawu amma haka Allah ya ce kai wanda kake yin su wannan shine shine muhimmi don haka na wannan aya ba karamar aya ce. ya ayu na amanu adi'u Allah wa wa rasulahu kowa Allah da'a kowa manzon Allah da'a kada ku canza ko shi yana gaya muku cewa wata rana wani a imma ibnu sirin ya ga mutum bayan fitowa alfijiri maimakon ya sallar raka'atul lafajir a biyu sai ya yi biyu ya koma yin biyu ya ta yi haika guda shidda da ya ƙare sai ya mai nasiha ya ce ya za ka yi sallah a wannan lokaci he da a biyu sai ce mai Allah zai yi mini azaba don na yi sallah ya ce Allah ba zai ma azaba ba don ka yi sallah amma zai ma azaba don ka saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don manzo Allah bai ce a yi sallah raka a shidda ba yanzu ka yi abin da ya mai kyau ne ku shi abin nan sallah mai kyau ci ba mai kyau ba ce mai kyau ce amma ya yi wa da annabi ya ce a yi to kada ka yi komi sai wadda da manzo Allah ya ce a yi yan salati za ka yi wadda da manzo Allah ya ce ka yi sannan kuma kada ka dogara ga wasu addu'o'i ko wasu tasbihat ko wasu abin nan hailala wadda manzo Allah bai zo da ita ba kada ka yi duk salatin da za a baka a baka wanda manzo Allah ya faɗi wannan shine tsira domin shi a tabbas amma duk abin da ba rashin ba tabbas ba ne mun gane wannan eh to akwai wannan salatocin da yawa za a ga su abin nan cikin abin nan kamar a ce eh, salatocin istiga abin nan na sawi aura nasu irin ko na rufa'i hizbul rufa'i eh, hizbul wane ne hizbul bahari hizbul duk waɗanda in ka diba salatoci waɗanda aka tara waɗanda annabi da manzo Allah bai faɗe su ba kuma ba a rotu su ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane su haƙa ga abin su to kuma kaga mutane sun rike su heda na annabi sallallahu alaihi wasallam don haka kayar ka komo ga na annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce kowa manzon kowa Allah da'a kowa manzon Allah da'a wala tawallu anhu kada ku kauda kai daga manzon Allah idan yana kiran ku kada ku abin nan wannan shine sababin halaka gare ku wala takunu kada ku zamo ya ku musulmi kallazina kamar waɗannan ƙalu da sun kace sami'ina mun ji abin da kake faɗa wa hum la yasma'un amma ba su jiji na na abin na na umhani wato wannan ana tsoratar da musulmi kada su yi koyi da waɗanda aka kafin rai manzo Allah na kiran sun ce ai mun ji amma ba za mu yi ba to ku musulmi kada ku zan kamar haka nan ana kiran ku manzon Allah ya ce kaza kuna gudu ga abin da manzon Allah bai naka ce a na shehi na ya ishe ni wannan na shehin ka baya isa ka komo ga na manzon Allah da kai da shehin ka duk manzon Allah za ku bi to eh, wato kada ku zan wanda ke cewa qalu sami'na mun ji wa hum la yasma'una alhali ba su jiji na saurare to wanda ya zan ana ce mai zo ga manzon Allah yana gudu ga yana gudu ga abinda an misalin sanan Allah ya ce inna sharrad dawabi inda Allah haƙiƙa mahi sharrin dabba a wajen Allah asumul bukum wadda yake ba ta ji ba ta gani wato wanda ba ya ji ba shi gani shine wanda ake ce ma zo ga inda Allah ya tsaye da kai kina gudu zo inda manzo Allah yana gudu to shine dabba kuma mahi sharrin dabba don shi ma nan ba ya ji ba ya gani amma dabba tana ji tana gani domin sun kana kiwon rago za ka kira shi abin nan ya zo ma abin nan ma dabba da shi kamar wanda Allah ya faɗa ga wata aya ya ce ula'ika kal an'am bal hum adallu wato ma sun haɓa cewa domin yanzu in ka ce ma has zai tsaya ko ba zai tsaya ba to amma yanzu mutum na kasar da ya saba manzo Allah kana gwada mai taho ga Qur'ani taho ga hadisan manzo Allah zai zo ya zuwa to da Allah da shi da jaki wahi ko majaki don ka ce majaki has ya tsaya kuma abinda an mutum mai hankali idan kana bisa abu an ka ce akwai kuri ba hada za ka yi ba tsayawa za ka bincika ka gane shin gaskiya ne akwai kure idan akwai shi ka gyara ai shi kenan an taimake ka to amma an ce ma abin nan akwai kure ka rufe kunnuwa ka ce ban ma ji kamar da ake wa mutane abin nan wa'azi kada ku saurare su kada ku abin nan ko ba haka ke cewa ba eh. kuma wannan tarbiyya ce da a ƙasar nan cewa ana cewa kada ka yi karatu ga wani mallami dalili abin da ake nuhi wai kada a faɗa ma ƙarya ne walwale maka eh, an hasun kullum ka zambawa to wannan ba abu ne mai kyawu ba Allah ce inna sharri dawwab haƙiƙa mahi sharrin dabba inda Allah gun Allah asumul bukum wadda take tana ba ta ji ba ta gani alladhina la yaqilun wadda yake ba ta da hankali kaga wannan aya da muka karanta ba wannan ba wanda muka ce Allah ya ce wala'ika kal an'am balhum adan wato sun heba cewa bisa ga an'am an'am dabbobi ne na ni'ima waɗanda an na gida da rago da abin nan da tumaki da awaki da shanu su ne an'am to haka sai Allah sifanta kahiri wanda ya bace da su yace ya ma hisu bacewa ba a sifanta kahiri da dabbobin daji ba don dabbar daji ta yi dabbar gida hankali ko ba ta yi hankali ba ta yi hankali mai a dalili saboda yanzu dabbar daji in ta cinkaye abin da zai halaka ta gudu za ta yi ta amma rago ka ba shi ruwa ka ba shi abinci ka yanke shi gaba ga dan uwansa kuma dan uwan bai gudu ba wahai hankali laji ya fito haka nan hare suke kamar dabbobi suke na gida ba su da hankali haka wanda ya bar gaskiya ke bai da hankali dole da ka kiransa bai ganewa Allah ya ce Allah zina la ya ƙiluna su ne waɗanda ba su da hankali ba su da nazarin komi Allah ya ce walau alimallahu Allah fihi khairan da Allah ya san wani alkhairi a cikinsu tun da farko illa asma'ahum da ya sanar da ya je da su gaskiya kuma ya ba su ikon sun yi aiki da gaskiya nan ashe wannan ya nuna duk wanda ka gani batacce to tun can cikin kaddara ubangiji ya rubuta batacce ne bai da alkhairi a cikin jikinsa da ya san akwai alkhairi gare shi da ya sa shi ya saurari gaskiya kuma ya rike ta ya aiki da ita um, walau alima ma khairan la asma'ahum walau asma'ahum da ya ji yadda su la tawallau da sun juya ba suna masu gudu wa hum mu'ridun da sun zan wato suna kawo da kai daga abin da ake faɗa musu da sun juya baya suna gudu wa hum mu'ridun suna masu kawo da kai bisa ga abin da ake bayyana musu to kada ku zan haka nan ya ku mu'minai ya ku musulmi kada ku zan haka nan ana kiran ku zo ga manzo Allah kuna ƙara gudu to ci gaba ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم استجيبوا لله لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب to Allah ya ci gaba da ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kun kai imani istajibu lillahi walir rasul ku karba ma Allah walir rasul ku karba ma Allah sallallahu alaihi wasallama da an ce maku Allah ya yi umarni to ku kada ku tsaya abin nan dibin zai dace da rayuwa ku ba zai dace ba ko menene hikima a ciki ko don me aka ce kaza a'a da an ce Allah ya ce shikenan addini ya tabbata ku karba ku yi ta yi walin rasul ku karba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da yake horon ku wato ma'ana ku yi mai da'a ga abin da yake horon ku wannan kamar abin nan ta'kidi ne gwacin aya ta ya ayyuhal ladzina amanu adiullaha wa rasulahu wato ku karba bisa ga abin da yake horon ku na al'amarin yaki ko waninsa wato ku karba iza da akum idan ya kiraye ku shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lima yuhyikum zuwa ga abin da zai raya ku wato na yaƙi ne ko wani domin rayuwa tana tattare ga jihadi idan yake raye ku zuwa ga jihadi to ku karba kada ku tunanin cewa wai akwai wahala akwai abin nan rashin hasarar rayuka a ciki akwai hasarar dukiya hasarar wane ne duka Matuƙar babu jihadi to za ku zama ƙasƙarce ko ku rinjaye rai ko su rinjaye ku ɗayan biyu ne babu na uku don haka na in kuna son rinjaye rai ku tashi ku yi jihadi in kuma ba ku so to ku zama su danne ku ɗayan biyu ba wani shi kenan wato ku karɓa zuwa ga abin da ya kira ku abin da zai raya ku wa alamu ku sani anna Allah haƙiƙa Allah ya hulu na lamar wa yana shiga yana sha makancewa tsakanin bawa da zuciyarsa wato ma'ana kenan idan Allah ya kiraye ku da manzon Allah ba ku karɓa ba wannan ya to sai Allah shiga tsakanin zuciyarku da imanin sai abin nan wato a kange ku ya zan ba ku imani wa ilaihi wa annahu ilaihi tuhsharuna kuma zuwa gare shi ake mayar da ku duka to nan da yace yahulu bainal mar'i wa qalbi wato Allah yana sha makancewa tsakanin zuciyar mutum wato abin nan bawa da zuciyarsa malamai da yawa sun yi fassarori game da wannan wasu na cewa abin da an ma'anarsa wato zai rufe zuciyar matukar ana kiranka ga Allah da manzon Allah baka saurarawa ka aiki da shi to za a bi zuciyarka a rufe ta wato a sha makance ta daga imani sai ya zan baka bukatar imani baka son sauraren gaskiya baka son ganin masu gaskiya baka son duk abin da na alkhairi baka son sa in kahirci ne ka daɗe bisa gare shi in wata ɓanna ce wannan shine an sha makance mutum da imani to wasu malamai kuma suna cewa wato nan abin da Allah yake nufi innahu yahulu bainal mar'i wa qalbi wato yana sha cewa tsakanin zuciyar mutum da bawansa shine mutuwa wato zai barka bisa ga wannan bannar haka mutu baka samu tuba ba zaka nan da ka mutu bisa ga saba ma Allah da manzo Allah shikenan halaka ta zo wadda wadda an mai girma to Allah ka Allah ka tsare mu to ina ne wattaqu fit um, wattaqu fitina kuma ku ji tsoron fitina wato kada ku tayar da fitina nan kuma tsoratarsuwa ne ga muminai Allah yake yi wacewa kada ku jawo mu kanku kowace irin fitina saboda la tasibanna zala zalamu kuma kasa ba ta samun waɗanda sun ka kai zalunci su kaɗai to fitina a anan menene fitinar da aka ce wa gudana ita ce saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce fitinar wato ku ji tsoron saba manzon Allah domin ita ce babbar fitina idan ta zo azabar ta zo to za ta game kowa za ta game wanda ya jawo da wanda bai jawo ba duka wannan annabi sallallahu alaihi a cikin hadisai masu yawa yana nuna mana irin wannan fitinar da ya kamata mu kare kamu da gare ta wato shine idan aiki na kafirci ya yawaita ko aiki na sabo ya yawaita ko aiki na bid'a ya yawaita to wajibi ne shi zan musulmi cikinsu a kowane ke yin wa'azi matukar ba su yin wa'azi to fitin za ta same su gaba ɗaya da masu laifin da marasa laifin amma idan akwai masu hanawa ko masu yin wa'azi ko masu nuni to abin zai sauki fitin ba za ta gami ƙasa gaba ɗaya ba wannan kuma a cikin hadisai da yawa sun zo a hadisi wani hadisi manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yu'azzibu al-amatu bi amali al-khasa Allah baya yin azaba ga mutane gaba ɗaya da aikin wasu ke ɓantattu daga cikinsu hatta yaral munkara bayan zaharanihim sai idan mummunan abu ya bayyana a cikin mutane wahum qadiruna kuma suna da ikon suna da iko ala an yanki ruhu su yi musunsa wato su yi wa'azi ko su hana da hannu ko su hana da baki ko su hana da zuciyarsu to idan suna yin wannan to azabar ba za ta haɗe su gaba ɗaya ba manzo Allah ce fa iza fa'alu zalika idan sun ka aikata wannan to azaba Allahu al-amata wal khasata sai Allah ya ya azaba ga wadanda sun ka jawo da wadanda ba su jawo ba gaba daya don haka ashe wajibi ne a musulmi idan suka ga yan uwansu bisa ga wani abu wanda baya da kyawu to su yi kokarin jawo su ta hanyar wa'azi ko ta hanyar magana da baki a hana kamar yadda manzo Allah faɗi wani hadisi man ra'a minkum munkaran falyughayyihu bi biyadihi fa ilam yastadi'u fa bil qalbihi fa ilam yastadi'u fabilisani eh, eh, minna ne fabilisani eh wato ya hana da hannunsa yana iyawa in ba shi iyawa da bakinsa ya wa'azi in bai iyawa da zuciyarsa wato alal akalla dai shi kyamar abin to idan musulmi na akan haka to fitinar ba za ta zo ta shahe su gaba daya ba Allah ya ce wa alamu ku sani annallaha shadidul iqab Allah mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba masa ko ya saba manzonsa don haka nan ku ji tsoron azabar Allah ka ta same ku to ci gaba wasu واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون to Allah ya ci gaba da bayyana mutane kuma ni'imar da ya yi musu a wajen yakin badar Allah ya ce wasu ku tuna is antum qalilun sadda kuke yan kaɗan mustad'afuna kuna waɗanda an masu rauni fil arli a cikin ƙasa takhafuna kuna jin tsoron an yi takhaddafakum an wato mutane su abin nan su halaka ku wato su abin nan su darje ku kum Allah tattara ku a Madina wato wannan kenan yana ɗaukar kuna makka kuna yan kaɗan na kuna tsoron mutane a can su halaka ku fa'awakum Allah tara ku a Madina wa kun bi nasar ya taimake ku da nasara ta wa razaqakum min tayyibati azrata ku da abubuwa masu daɗi Allah ce ya muku haka nan la'allakum tashkurun ko za ku gode masa ku bi umarninsa waɗanda ya abin ya yi muku to ci gaba يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وأنتم wannan aya malamai na cewa abinda a sababin saukar ta kamar da muka faɗa karatunmu da ya gabata na jiya cewa waton yaƙin badar da kafirai suka zo sun da abin nan daga makka sun zo don su taimaki abu sufyan bayan ya dawo daga wajen fatauci don dukiyarsa da ke ciki to wannan sai ya zan labari ya kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sahabbai ne game da wannan to a ciki akwai wani munafiki sai ya rubuta takarda zuwa ga abu ne ya aika mai ce ga abinda muhammadu ke shiri don haka nan ka sake hanya ka bi wani wuri to sai allah wannan labari sai allah ya labarta ma manzo allah shi abinda jibril ya zo gaya masa ya ce ga abinda ya faru don haka nan waccan kungiya guda ta gudu saura guda ita ku tarbe ta ku yaƙe ta to shi na allah ya musu faɗa nan ya ce ya ayyuhal hallazina amanu ya ku waɗanda kun kai imani la ta kada ku yaudari allah wata hunu kuma ku yaudari amana ta kuma amanonin kuma ku antum ta'lamun alhali eh? wata hunu amana ta kuma kuma ku yau abin nan ku yaudari amanonin ku tsakanin ku da juna wa an antum ta'lamun alhali kun sani kuma kada ku yi haka nan wa alamu ku sani an annama amwalukum haqiqa dukiyoyinku wa adukum da ƴaƴanku fitnatun fitina ne gare ku wato jarabawa ne wa annan anna Allah indahu ajrun azim amma Allah a wajensa yana da lada wadda an mai girma don haka nan kada son ɗiya ko son dukiya ko son wani abu ya ka saba manzon Allah ka saba abin nan tafarkin manzon Allah don don abin nan don biyan wata bukata ta ka to wannan aya inda Allah ya ce an annama amwalukum wa auladukum fitina wato fitina ne abin da amma na fitina ne galiban waɗannan abubuwa duka suke sanya mutane a cikin halaka ya ko dukiya don haka nan kada ka bari waɗannan dukiya bai dukiya ko son ya'ya ya sanya ka kowane irin rango na halaka kana ya faɗawa wato wajen bai dukiya kai ne ba ka gabas ba ka yamma ga abin nan da halar da haram duka kwaso kuma ya ka kwaso ka zo gida ya'ya za ka ba don haka nan kada wannan son su ya sanya ka abin nan bidar abin da bai kamata ba wannan aya ibn sa'ad a cikin tabaqat nashi ya kawo ta kissa game da wannan ayar wato ya ce um, wani dan labari ya gudana tsakanin umarun al-khattab radiyallahu anhu da huzaifa shi eh, umarun al-khattab yana sokin musulmi sai huzaifa ya zo a wajensa da swahi. ya shiga sai sokin musulmi ce mishi kaifa asbahata ya huzaifa ya kan waye gari ya kai huzaifa wata ma'ana ka tashi lafiya sai ce mai na waye gari sarkin musulmi a habbul fitina ina son fitina a yau wa aka rahul haka ina ƙin gaskiya a yau kuma na waye gari na yi sallah ba da arwallah ba sannan ina da abin da Allah ba shi da sama wannan magana ta sa ta ɓata mu'amurin al-khattabi rai sai huzaifa ya hita yana ta tunani me huzaifa ke faɗi wannan magana yana nuhin ya walwale musuluncin sani ko menene ne sai aliyu na abi dalibai ya shiga shi ma don ya gaida shi sai iske shirin saɓace sai ce mai asirkin musulmi na gan abin mini na gani nika rai ɓace lafiya ya ce ku zai faɓa ta mini rai kaji kaji abubuwan nan guda hudu da ya faɗa ba sun dalilin faɗarsa ba sai aliyu ya dariya ce eh, lalle wannan magana ce amma kuma ni ina ganin yana da gaskiyarsa yana da gaskiya to me yake nufi wannan magana ya ce ya tashi yana son fitina wannan gaskiya ne don allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitina aga yana son duki yana son diyansa mai Allah yansa ga wannan yace to ji na ɗaya ya ce na ɗaya to na biyu fa yace ya hul haƙ yana ƙin gaskiya yace yana ƙin gaskiya mana ai almautu haqqun mutuwa gaskiya ce ba ya sonta akwai mai sonta shi mutu yanzu yace biyu kenan yace to kuma yace ya yi sallah ba da aralla ba yace eh yana nuhin yawa annabi salati don ba sai kai aralla ba ke salati ba sallallahu alaihi wasallama ya ce to na jiya to na hudu ya ce yana da a cikin ƙasa abin da Allah baya da a sama ya ce eh, yana da mata Allah na da mata a sama ya ce bai da ita ce shi ke mun wannan ku to wannan dukiya fitina ce kuma an kawata ta ga abin nan cikin zukatan mutane doka wata aya Allah yake yana cewa زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين wala kanadir da muqaddata min az-zahabi wal fiddati wal khayl musawmat har zuwa karshe wato waɗannan an kawata su a cikin sukatan mutane son mata ba wanda bai son su ba namijin da bai son mata ko akwai shi wanda ba so tar da hannu ne gani an dukiya fa akwai wanda bai so ɗaya fa mallan hayaka ta yasu to yana ganin lokaci ya muna halin sai mu kwana anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu malam Jabir bai zo ko to me ya ce to sai ka karanta sakon da ya bayar um, akwai daga sahara a ah, wani sahara um, kamar yadda sani ana tare abubuwan da taimaka ma rayu su kuma yau ita ce rana ta ƙarshe don haka yau za a je a kai ga na kwamiti ne ana son kowa Allah ya ba da nashi sai cewa wannan taimako ba wai marayu ka taimaka kan taimaka domin duk wanda ya taimaka da ko da naira biyar aka wa wani maraya zai da naira biyar ta wasu abubuwa a wurin Allah ba haka mun dukkan nawa a cikin wannan wata ba wai nawa kashe ba ka da kira kilan nawa ka kashe يعني وين ذاك أولي لا ما أدري وين ذاك أولي ما في كيس ما أروح كيس بركة شوا بركة ما يبغى كمان تلاقي سلام يطلعني نوع من أي مكان كم أنا الجامع أنت بين الله الله كشيء وين سلك تكيد وقال أن تصدق وأنت شهيد وصحيح تخشى الفقر وتأمن بها أي سلك كان لا فيها لو كان فقير أزكي كان أقول تلوش لا بكرة منا لا هي أنا منا أقول تلوش ميسرك وقال أن كان كيجي كذي ها ها كم بيكلا ka kama cewa li fulani kaza wa li fulani kaza a ba za a ba kaza lokacin ka kwanta da mutuwa Allah mun Allah ce kai kana fulani ai ga Allah ya ga yawa ya faɗi cewa suwa wani da suka zuwa da su suka ranka ko wani da ke ganin zai ba suwa domin wannan taimako ga rayu, mu ji tsoron cewa gobe kana iya zama ɗan ka zama maraya shi za ta yi shi shekara in ba kwanta ba kwamitin da aka yi na marayu na izala wanda ke shugabantar wannan gwamnati shi ne bude guri yau wannan abu ba shi amma ta kuma shi ake shaka mai ne ba ku kuma cewa lalle mana ilmu rayu iyayen ilmu rayu abin da fi ilmu rayu haka kowa ya kuma ya taimaka ya taimaka wa kansa muna fata ubangiji Allah ya taimake mu ya ba mu ikon ikon Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi shikenan cikin muna addu'a sai mu